ziyarar da shugaban Najeriya ya kai Turkiya ta jawo Najeriya samun kamfanoni 23 da za su zuba jari ga tattalin arzikin kasar ta fuskar lamuran lantarki. Shugaban kamfanin Niger Links da ke hulɗa da kamfanonin ƙetare masu zuba jari a Najeriya, Mrs. Tessa Bagu ta bayyana haka da nuna kamfanonin za su shigo Najeriya cikin makon nan don ganawa da masu cinikayya da kuma raba hajin lantarki. Kamfanonin da ke wakiltar wasu masana'antun lantarki dubu bakwai da ɗari biyar na Turkiya za su zo da hajar wayoyin wuta, kayan lantarki da suka shafi na rarraba wutar. Bugu da ƙari, Bago ta ce kamfanonin sukan fitar da kayan lantarki a kasuwar duniya duk shekara da sukan kai dala biliyan goma. Ga irin wannan zuba jari gwamnatin Najeriya na bayyana fita daga fatara da kuma yadda tattalin arzikin Najeriya ke samun tagomashi. I think it's, it's slow because of course there's a trickle in what happens. Unfortunately the, the the street which is Duk da ina ganin tasirin farfadowar na tafiyar hawainiya don talakawa da ke kan titi ke shan dakar kuncin amma abubuwa sun inganta in an kwatanta da bara daidai wannan lokaci. kuma akwai kyakkyawar fata ga Najeriya, in ji ministar kudin Najeriya da Dayashun. Mai masana tattalin arziki irin su Yushau Aliyu za su ce ne kan waɗannan kamfanonin? Ƙasa ce wanda take da harshe biyu. Na ɗaya akwai maganar makamai ya shiga maganar tsaro na ƙasa. Na biyu kuma harkan wutar lantarki a gabas ta tsakiya yana da muhimmanci waɗannan kamfanoni su shigo ƙasar nan. Da yawa daga cikin abubuwan da ake raba wuta a Najeriya suna fitowa daga irin waɗannan ƙasashe ne. To kuma kamfanonin da duk za su zo zuba jari daga waɗannan ƙasashe, ƙasashe ne da suke da experience da ka goge sosai wajen zuba jari a yankin gabas ta tsakiya da kuma yankin turawa duk da kasan turkiya tana ta kokarin ta koma cikin wancan yanki na turawa to amma akwai gudunmuwa da za ta bamu saboda wasu al'amura da muka yi iri ɗaya tare da su a ilimi ai akwai nigeria turkish college waɗanda suke cikin kasan an ga kuma yanda suke tafiyar da harkokinsu yanda kuma suka samu ci gaba da kuma yanda suka samu karɓuwa a waɗannan abubuwa idan aka bar su kamfanonin ai sai mun ga kamfanonin amma abin da muke hasashe kamfanonin da suka shafi abubuwa abubuwan da zai shafi ci gaban masana'antunmu kuma waɗannan mutane sun yi nisa sosai a irin waɗannan abubuwa. In za a tuna shugaba Buhari ya ziyarci Turkiyya don taron ƙungiyar ƙasashe takwas da kuma kira ga Turkiyya ta dakile simogar makamai zuwa Najeriya. An kama makamai da daman gaske da aka yi odar su daga Turkiyya zuwa Najeriya da ake zargin masu son tada fitina suka yi odar su. Nasiru da Mailika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.